من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى أثرهم واهتدى بهديهم إلى يوم يحشر الناس برب العالمين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الله gode الله سبحانه وتعالى bisa ni'imar rayuwa da lafiya da dama da yake ba mu lokaci bayan lokaci inda muke haduwa irin wannan haduwa da albarka haduwa da alkhairi haduwa da suna da juna a bajin wazirkir bayin da zikra kan kawon mummuni muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba ikon halarta wannan wuri kuma muna godiya da shi profesa masu isa da ya amfani kira kuma kamar yadda muka ji daga bakinsa kira ne ba ɗaya ba ba biyu ba har ya kai zuwa uku muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya maimaita mana ire-iren waɗannan kiraye saboda alkhairar da suke dauke da shi la shakka wannan muhadara ta hayatul barzakh da profesa ya gabatar wanda mun sani mataki na profesa a matakin ilimi na zamani shine kusan mu ce sidratul muntaha na ilimi to kamata yayin aka ce za a yi magana profesa ya yi magana to sai dai a samu ɗan uwansa profesa ya masa wasu ta'alikai ko wasu bayanai ba wanda bai kai shi ba kuma to sai kuma ga shi kaddara ta sa ni din dai aka makala mai wa ta'ali yi masa ta'aliku wanda abin da zan faɗa a muhabarar da profesa ya gabatar kusan ba wani abu bane sabo kuma ita wannan muhabara ba wani abu bane sabo a ciki illa babin tunatarwa kuma dama haka rayuwa take duk lokacin da aka taru ana so a tunatar da yan uwa a tunatar da juna domin Allah madaukakin sarki ya ce shi tunatarwar ne yake wa amfani ba mutanen banza ba su a lokacin da aka kira don a tunatar da jama'a to ka sa a ranka an maka zaton mumini kuma duk lokacin da ka zo nan ma ana maka zaton kana cikin muminai Allah ka sa muna cikin muminai kuma wannan muhazara ga dan uwa Dr. Nazif kusan ce mun yi irin waɗannan muhazarori hayatul barzakh ba ɗaya ba ba biyu ba duka dai ƙarin tunatarwa ne to abinda nake so in faɗa ba wani tsokaci ko ƙari ko wani abu zan yi a lakcin da malam ya gabatar ba illa tunatar mana cewa duk wannan bayanan da malam ya yi rayuwa ce da ba za a yi ta ba sai a mutu kuma mutuwan nan ita ce abad da muke tsoro ba mu ba tun lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya halitta dan adam ya sa masa tsoron mutuwa shi sa Allah yake kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum mutuwan nan da kuke guduwa mata to za ku je ku riske ta ne mulaqa ne mana za ku yi kwatam da ita aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada Allah madaukakin sarki yace duk inda kuke za ku mutu kawai ko gini kai mai ridi ridi bayan riɗi, wanda duk harbi ba zai huda shi ba mala'ikan mutuwa bai ma san kayi shi ba in dai ne kai mai tsayi to mala'ikan mutuwa ka rage masa sabkowa ne ma kai ka yi dogon gini kana da ka gudu to ka rage masa karasowa ƙasa ne a daga can zai ƙara yi gaba saboda haka wannan ɗabi'a ce tamu ba don komai ba kuma sai don sakaci da rungumar duniya tamkar ba za mu mutu ba wani kana ce mai mutuwa zai ce kai ba ka iya hira ba ana zaman lafiya sai ka kawo mutuwa alhali kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake kar mu yadda mu zauna ba ma tuna mutuwa yake akbiru min zikiri hadimil lazzat mu yawaita tuna abin da ke wuta jin daɗi kana cikin jin daɗi kana cikin more rayuwa sai ta zo ta maka faɗa musamman kuma rayuwar da muke yanzu in muka duba za mu ga mautul fuji'a ta yi yawa mutuwar faɗan yanzu yanzu kana tare da mutum yanzu yanzu sai ka ji baya ne sai ka ji ana ta mamaki ba jiya jiya na ganshi ba ba ɗazu muka yi kaza ba wannan kai kake wannan lissafin lokacin da al'amarin ka ya ƙari Allah ya ce la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun ba a jinkirta ma daidai da takan in yayi za ka tafi barzan in kuma bai yi ba malakul maut ba ya jin kyashi na mugunta ya ce bari jawo makara wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam shi ɗan adam da yake Allah ya yi mu don a gwada mu sai Allah ya kimsa mana ne fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ya sa mana san yin alheri da san yin sharri amma shi mala'ika kaifi ɗaya ne la ya asuna Allah ma amara in an ce ya maka alheri alherin ya sani in an ce ya maka mugunta mugunta ya sani in an ce ya dake ka in ya dake ka kai mu zai gane yayi da kyau abin ya mai daidai sabanin dan adam kowane bangare jin dan adam yana iya yana iya wato almundahana a ciki in an ce maka alheri yau in kuɗi ne aka ce a ba wannan ya kai masa a ba wannan ya kai masa na uku sai ce Allah an fa ba shi biya haka kuma idan a dake ka ne da kansa zai iya ce maka kai ta ihu ka a dauka na dake ka nan ko bi ba komai ba wai ya ji tausayin ka to su mala'iku ba haka suke ba da haka lokacin ka yayi kawai zai tafi da kai ne Allah subhanahu wa ta'ala duk ya ba mu wannan labarin wallahi dan mu zama cikin shiri kowane lokaci amma za ka same mu da buri yanzu wani yana plan ɗin shekaru goma masu zuwa kaga kamar ya ba kansa garanti ya kai wannan lokaci saboda haka ko muna so ko ba ma so ko a ba mu labari ko kar a ba mu labari mutuwan nan dai hakika ce tana faruwa kai ko baka yarda da lahira ba a yanke maka wannan rayuwar a ce ba ka irin wannan walwalar ma tashi hankali kuma ka san ana yi ana zuwa kabari abin mutum baka taba jin labarin wani ya dawo ba ashe kai ma aka je aka rufe ka an manta da kai mu rage shagala mun kai ga yanzu in muka je makabarta ba ma wa'azantuwa Allah Allah muke a yi a gama mu dawo wani ma a wajen za su kafa daba suna hirar rakinsu tamkar ba su san me suka zo yi ba annabi sallallahu alaihi wasallama ba cewa yi mu rika zuwa makabarta don binne mutane ba kawai a mu rika zuwa ziyara don mu tuna cewa mu ma wata ran za mu zo fa inna ha tuzakirukum al-akhirah za ta tuna mana lahira dole wata ran mu za mu zo ciki in yau ka rako to ba mamaki gobe a rako ka in ko ka san wannan ba ai bai kamata a ce ka shagala ba in ka ga mutum yana walwala duniya ya samu in ka gan a a ne duniyar ya rasa kamar dama ba a yi wa wasu duniya yana da kyau mu yi wa kanmu karatun tanusu ko mu shirya ko kar mu shirya wallahi in mutuwa ta zo za a kuma da an tafi to za a je a shiga wannan rayuwar ta cikin kabar wacce farkon daɗinta shine amsa tambayoyin nan masu ɗauki guda uku man rabbuka wa ma dinuka ko rubuta su kake kullum kana shanyewa kana takararsu kana jan carbinsu wallahi ganin mala'ika kawai ya isa firgita ka kamanta su ga fatiha karanta ta muke so goma sha bakwai mafi karanci a salloli kawai ga wanda baya jina sai sallolin farilla sai ya karanta ta su goma sha bakwai cikin wuni da dare kullum yau da za a ce kowa yau alƙalami ya rubuta fatiha sai ka ga wani bai iya rubuta ta da kyau to abin taufiki ne shi ta Allah maɗaukacin sarki ya ce yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allah maɗaukacin sarki shi yake da dama ya baka taufiki ka iya amsawa shi yasa da an binne mutum annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ud'u li akhi wa salu lahu at fa innahu al-ana ku yi wa dan uwanku addu'a ku roƙa masa tabbatuwa tabbatuwan harshensa iya abin da mamaci yake bukata kenan a wannan wajen ba a tsaya a yi ta dogon wa'azi ba ko a ta dogon wasu karanta ba a'a ku roƙa masa gafara ku roƙa masa amsa tambayar nan da ya amsa shi ke an samu tsira da ya kasa amsa kuma daga nan bala'in zai zo kuma kamar yadda mai muhazara ya faɗa rayuwa ce da ba wanda ya san ƙarshenta tun daga kan tun daga annabi adam zuwa yanzu ake rayuwar farza ga wanda fi mutu to kai yanzu in ka mutu wa ya sanar da kai kwana nawa za ka yi shekara nawa za ka yi Allah shi kaɗai ya sani tunda ko Allah kaɗai ya sani to ya kamata a ce kai ma ka yi wa kanka karatun taluku don wannan rayuwa. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dawo cikin hayyacinmu wannan duniyar da muke gani ba wani abu da za ka nema ka ƙara ko ka rage daga boketin da Allah ya maka tun kana ciki aka aiko mala'ika ya rubuta kuma ba za a ƙara ba ba za a rage ba mun sha faɗa in kuɗi ne ko miliyan mara adadi aka mutu aka bar ma ka gada wallahi idan a littafinka da mala'ika ya rubuta kai fakiri ne to haka za su ƙari ka ana cewa ba ka da kashin arziki to har ran ma dama ba na arziki ba ne inda irin wannan arziki ne to me amfanin wahala da faɗi tashi da wani za ka samu farin cikinsa kaɗai kuɗi bakin cikinsa rasa kuɗi me daɗinsa shi ya samu kuɗi ɗan adam ne zai je hajji ko umra wani clip aka nuna na wani yana dawafi ya tsaya yana yana fulus fulus Allahumma fulus Allahumma fulus wai kuɗi kawai shi ya samu kuɗi yana da in ya samu kuɗi ya gama wallahi inda mutum ya san bala'in da ke tattare da kuɗi da ba zai roki kuɗi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ranan tashi alƙiyama mutum ba zai motsa ba sai an mata tambayoyi hudu tambayan ƙarshe shine mai a and na kuɗi min aina kasabahu wa fima anfaqa ta ina ka samu kuɗin nan yanzu wani za ka samu harkar ta zai cewa wai buge-buge shi wai buge-buge kaga shi kansa fa bai san me yake samu kuɗi ba ko ya ce mu 'yan tuwa tuwa ne haba kai ma tun a duniya ai ka san inda ka nusa. to a barta ka samu hanya mai lafiya to sai an tambaye ka kuma ka ina ka kashe wani zai samu sa ba amma burinsa ya kashe shi a barna a tara mutane wani sai ya kusa ita shekara tamanin ƙarshe ma sai ya yi bincike daga kakanninsa ko wasu tsofin abokan iyayensa da sauransu har a iya gano masa ma yanzu shekarunsa kaza sai ce zai yi baki yana dab da lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ce a'maru ummati ma baina 60 ila 70 shekaru al'umma ta 60 70 ne wa qalilun man yujawizu zalik kadan ne masu wuce nan kai ka kai 80 ka so shirin lahira wai sai ka ce za ka yi bani a nuno ka ribi-ribi kana rawar ma baka iya ba wai kana murnar ka shekara tamanin maimakon ka yi kokari ka yi sadakatun jariya da zai maka amfani ba a jallon ka gani a kabarin ka yi ma amfani ba za ka yi ba ga yaranmu na yanzu 'ya'yan da ake haifa yanzu generation na yanzu ba tausayi ba jin kai ka kiwa kanka alkhairi ka mutu ƴaƴan su ki maka alkhairi ka kawai an ce min ba'di wasiyati yusi biya a dai to wayannan abu biyun yanzu ba a ta su in ka mutu wallahi ba a duba wasiya ba a duba bashi wani in ya san inda ubansa ya ajiye wasu takardu zai je kona su da ka zo zai ce zuwa san wannan zancen ba balle kuma bashi don haka duk abin da za ka yi wa kanka ka yi wa kanka ba a ce ka karar da kudinka duka maka amma dai ka tabbata ka gina lahirarka ka gina rayuwar barzahunka da kanka ba kamar wata ƙura a baya ba allah maɗaukacin sarki ya sa wannan darasi da profesa ya zo ya zuba mana ya ratsa zukatanmu shi ya sa ya faɗa mana tun farko cewa za a taɓo arzaƙa'i in ka ji an ce rasa'i abin da ke motsa zuciya idan ana yi ka ji kaman yanzu za ka nufi duk wanda ya tashi a nan bai ji kaman ba zai kai gida ba zai mutu wallahi bai tasirantu da komai ba kuma babu garanti dukkanmu cewa za mu kai gidajenmu lafiya Allah shi ya san wanda zai mutu a cikinmu amma dai kullum mu rika sa cewa in mun kwanta fa ba za mu tashi ba shi yasa da kaje je gadanka ake so ka yi wa kanka hisabun wunin nan tun safa zuwa yanzu mai na alheri ya fi yawa sai ka gode wa Allah ka yi salloli ka ƙara godiya in ko ba alheri sai ka yi salloli ka nemi gafara ko Allah ya sa in tafiyar ta zo a cika da imani ba cewa Allah ya sa mu cika da imani ba ba ne a dagewa ne in ka dage ne sai kuma ka roƙi Allah subhanahu wata'ala ba ka tangar cewa ka ce Allah na nan Allah maɗaukakin sarki ya saka mana da alkhairi prof da ya zo ya gudanar da wannan muhabara tsayima muna masa godiya da kuma fatan yadda ya zo lafiya Allah ya mai da shi gida lafiya Allah ya yawaita mana ire-iren wannan lokuta Allah maɗaukakin sarki ya ɗora fi mizani hasanatina هذا ما عندي وصلى الله وسلم على نبينا محمد Allah ya tsarkar wa marar da asiri, zan